musamman ma kai ana zargin ka da cewa kana nuna rashin imani wajen kai hare-hare da kashe mutane har ma da yi wa mata fyaɗe da sauransu me yasa haka yake faruwa to ka san wanda zai zuwa ya faɗi abin da yake so dole za a bar shi ya faɗi abin da yake so sannan wanda zai je wa mata shaɗe yana ma akwai mata inga muke zaune su ma duk abin da aka matan da suke magana caya suna da shiya kaga in mata nake bida su nake kama in fara yi masu sannan in wuce ga hudancan sannan abin da suke so a je a yaƙi ƙabilar fulani ba wani shaɗi da mun kasa ana mutane kuma uwan uwansu hausawa suke shaɗi yanzu misali an ce turji ke su turji ke shaɗi su turji ke menene jihar kano yan shaɗi nawa an ka kama can su turjin ne eh wani abu da an faɗe shi mutum na da hankali ya san abin ya tutura ya fi ƙarfin hankalin talaka to amma kashe kashe ba misali kamar yanzu abin da ya faru akwai matafiya da aka kama a hanyar sabon birni aka kashe su aka kone su a nan gudun inda aka kashe waɗannan matafiya a waɗannan ƙauyukan su yi bincike daga wannan titi wanda tashi daga turba zuwa wurin da aka yi wannan aiki mutum nawa aka yanka ba fulata na nawa aka yanka mace namiji nawa aka mm. yanka daga wannan titin da fita daga garin isa zuwa wannan wurin su yi bincike ba ni nawa an ka yanka wadda bai ji bai gani ba ai waɗannan fulanin ba kuwa ɓarawo ba ne kuma ba kowa dan bindiga bane so dalilin kenan da yasa aka wannan abu dalilin da yasa suna kashe dan uwa mun ga gwamnati ba ta da niyyar magana jami'an tsaro ba su da niyyar magana wani babba bai hikici abinda da ake bai da kyau to don hakan ga muka je muka kashe wadanda muka sa yaran na je na kashe wadannan mutane su ma sai su yi magana kan shi da kai sabon birni ga sojoji a watannin baya daga baya gwamnati suka ce kungiyar boko haram ta iswap ce ta kai wannan harin wasu kuma suna cewa kai ne mai gaskiyar lamarin to gaskiyar lamari sojoji na kashe mu ne yan uwa makiyaya sun za ka tambaye su sun sani suka je suka kashe na makiyaya suka kashe na yan uwa suka je ga gidaje suka kama kashe mutanen da basu je basu gari ba muka je gaya ma wannan kaftin na sabon birni tun lokacin ana zaune lafiya suna gaya musu abin da ke faruwa wannan ƙauyen sojoji ne an kawo su sai dai in in wannan daga karmamin gona sai su ɗauko mota su je su kama kashe mutane to shin su zaman ba su ba yan Najeriya suke tsarewa ba saboda haka kashe wanda muke suka muka je muka yi kungiya mu ma muka je muka muka rawa ma yan uwan so ba wai wancan kungiyar yan Boko Haram ba ce ba mu ba mu da kungiyar Boko Haram ba mu san kungiyar Boko Haram ba mu ma san abin da ake nufi da Boko Haram ba amma an ce kuna da alaka da su to wannan harkar mutane ce da na ƙoshi can cikin AC suna faɗa da suke so ba layan mu bane nan mu ba ƙungiya muke ta addini ba ba kungiya muke ta neman wani abu ba ƙungiya ce muke ta kare yan uwanmu da rayukansu da ake kashewa a Najeriya ba mu da wata ƙungiya wadda muke mara ma baya mu mu harka ce ta makiyaya da manoma su kungiyar sa kai kungiya wata ta'addanci ce suka yi mara ma baya in dai sun ka san kungiyar sa kai ba ta ta'addanci suke mara ma baya ba gwamnati take mara ma baya to mu ma kungiyar mu gwamnati muke mara ma baya saboda gwamnati muke kake ka kashe yan sa kai ke kashe muna mutane mu ma muna kashe mu na gwamnati ne yan sa kai na gwamnati ne uwa take mara ma baya don hakan ga in ta ce ta ta soke kungiyar sa kai ta ba kashe muna yan uwa to mu ma mun soke kungiyar abinda muke mun ba kashe mutane To masu sauraron mu kun ji hirar da aka da Bello inda yake musanya cewa idan har 'yan sa-kai na gwamnati ne to su ma haka na gwamnati ne saboda su ma ƴan sa-kai mutane suke kashewa shi ma ya kawo nashi ƙorafi ya ce shi ma mutane suke kashewa dalilin haka ne har yake gardama yake cewa to idan har ƴan sa-kai ba a cire su daga tsarin dokar gwamnati ba to su ma haka ba za a cire su daga tsarin dokar gwamnati ba. yake ƙara da cewa idan har 'yan sa-kai suka ajiye makamansu suka daina abin da suke yi to su ma ya shaidawa da gwamnati cewa su ma za su ajiye makamansu su ma su bi dukkan sauran al'umma su bar kashe mutane su bar sace mutane su bar kidnapping ɗin mutane wannan shine hirar da aka yi Bello kuma ga ƙara cin gaban hirar sai ku saurara ku ji ci gaban hirar da aka yi da Bello liturji za mu samu ku hira ta gaba sai ku je abin da ake ci gaba da cikin wannan tattaunawa tasu tsakanin shi da shi da wannan ɗan jarida namu. kashe-kashe ba misali kamar yanzu abin da ya faru akwai matafiya da aka kama a hanyar sabon birni aka kashe su aka kone su a nan gudun inda aka kashe waɗannan matafiya a waɗannan ƙauyukan su yi bincike daga wannan titi wanda ya tashi daga turba zuwa wurin da aka yi wannan aiki mutum nawa aka yanka ba fulata na nawa aka yanka mace namiji nawa aka yanka daga wannan titin da fita daga isa zuwa wannan wurin su yi bincike ba fulata ni nawa an ka yanka wadda bai je bai gani ba ai waɗannan fulanin ba kowa ɓarawo ba ne kuma ba kowa dan bindiga ba ne so dalilin kenan da yasa aka wannan abu dalilin da yasa suna kashe ɗan uwa mun ga gwamnati ba ta da niyyar magana jami'an tsaro ba su da niyyar magana wani babba bai hito yace abin da ake bai da kyau to don hakan ga muka je muka kashe waɗanda muka sa yaran je na kashe waɗannan mutane su ma sai su yi magana kan shi ka kai sabon birni ga sojoji a watannin baya daga baya gwamnati suka ce kungiyar boko haram ta iswap ce ta kai wannan harin wasu kuma suna cewa kai ne mai gaskiyar lamarin to gaskiyar lamarin sojoji na kashe mu yan uwa makiyaya hmm. sun za ka tambaye su sun sani suka je suka kashe mu na makiyaya suka kashe mu na yan uwa suka je ga gidaje suka kama kashe mutanen da basu je basu gari ba muka je gaya ma wannan kaftin na sabon birni tun lokacin ana zaune lafiya suna gaya musu abin da ke faruwa wannan ƙauyen sojoji ne an kawo su sai dai in ba in wannan daga karmamin gona sai su ɗauko mota su je su kama kashe mutane to shi su zaman ba su ba yan Najeriya suke tsarewa ba saboda haka kashe wanda muke suka muka je muka kungiya mu ma muka je muka muka rawa ma yan uwan so ba wai wancan kungiyar yan Boko Haram ba ce ba mu ba mu da kungiyar Boko Haram ba mu san kungiyar Boko Haram ba mu ma san abin da ake nufi da Boko Haram ba mu ma san shi amma an ce kuna da alaka da su to wannan harkar mutane ce da na koshi can cikin AC suna faɗawa da suke so ba layan mu bane wannan mu ba kungiya muke ta addini ba ba kungiya muke ta neman wani abu ba kungiya ce muke ta kare yan mu da su da ake kashewa a Najeriya ba mu da wata kungiya wadda muke mara ma baya mu mu harka ce ta makiyaya da manoma su kungiyar sa kai kungiya wata ta'addanci ce suke mara ma baya in dai sun ka san kungiyar sa kai ba ta ta'addanci suke mara ma baya ba gwamnati take mara ma baya to mu ma kungiyar mu gwamnati muke mara ma baya saboda gwamnati muke kake kashe yan sa kai ke kashe muna mutane mu ma muna kashe mu na gwamnati ne yan sa kai na gwamnati ne uwa take mara ma baya don hakan ga in ta ce ta ta soke kungiyar sa kai ta ba kashe muna yan uwa to mu ma mun soke kungiyar abinda muke mun ba kashe mutane ya baka tabbaci na yi sulhu da 'yan shinkaye su za su iya gaya ma an muka yi sulhu har aka yi dokar an rufe komi ni ni kira su da ƙarshe akwai waɗanda na zo na ce na shiga da su bi dokar gwamnati su yi dokar gaban su. amma ni ba na cigar su bi dokar gwamnati ba na ce musu wani muna zaune lafiya mu talakawan ku ne muna zaune lafiya amma bai kamata ba ku ce ba fulata ni bai shiga kamar garin shinkafa tunda lokal gamin ke duk ta ɗan ƙasa in kuka ce fulani ba su shiga to ina za su yi su tunda da wani ke ta yi doka kar mu shiga mu yi lalura mu kasuwa ku ruhi fetur ku ruhi hmm. amma ba mu hana ku ku bi umarnin gwamnati ba amma ku bar talaka su je su sai abin da suke so to idan ka zo ka sautiya guda ta masara ka ji rashin imani za a an shi ta a kai ta aji in ka so sanda biredi guda turji za ka kai duk dai talaka an ga da annan ne ba mai cikin ci sai turji shi kawai ya eh, kaɗa muka je muka kashe mutane na sai a ce ba mu da imani to wanda yawan ga abu shi sai a ce ya imani tiyan masara ma in ka sau sai a ce ka kai mutum to sarji yanzu akwai yanzu ah, zan tambaye ka kai misali gaba ba daga mace a kusa gare ni mm. wanda bai dubara dwaɗe ta ba a Najeriya ya bata tana yawo to ta ya zai dan Najeriya wanda ko ƙaramin yaro ka bubbuga ce mai kaya kaya ina gidan mai ina aka sai da mai sai ya ce ba gidan mai eh wanda bai hana bindiga ba kai hana a sha mai hannun doka ta wuce hankali sannan kai ne ka kasu ka rufe doka misali kace ba a sai da dabba ba a sai da wani abu to wani wanda bai sata ya ta shi ne ya bi barayin na tunda suka samu kuɗi kyauta ya ta shi ma ya samu ya abin da ya kaso ko eh eh, eh wani Allah za a yi to ga abu siyasa ce suke ba wai wani abu ba tsaro bane ake kuma ba don Allah ake amma in a dawo don Allah duk a hidda son zuciya a hidda siyasa to ba a wa a ce an ware wani mahaluki ya ji ya samu mutane yana kashi ba bisa wata aƙida ta wani addini ya kasar ya kawa ba ba wata ƙungiya ta siyasa ba haka kawai yau kai kowa ka kashe shi kai kowa in gobe ka kashe shi banda gobe kai kowa in ka kashe shi kuma duk abun bai baka tsoro ba kuma duk abun baka gaje ba don dai kai hankali ne tsaya fahimci a ruhi wurin nan don ba da yan Najeriya mu ba na yan Najeriya to fa kun je inda shi wannan gomin dan ta'adda wato Bello Turji yake musanta cewa yawan kisan da ake wa Fulani shi yasa suke ɗaukar fansan Fulani. To idan kuka duba wannan magana cin da gaskiya ce ko babu gaskiya ce? Gaskiya dai wannan abin bai yi daɗi ba. Irin yadda ake ta kashe al'umma kuma shugaba baya jin komai a jikin shi. A cikin maganar Bello Turji ya yi maganganu da dama waɗanda idan ka duba ka fahimta shi ma suna da nasu right na yin wannan abin. Amma duk da haka nan maganar gaskiya su Bello Turji kowa san da 'yan ta'adda ne. Akasari ma kuma. shaiɗanu ne a ban ƙasa kuma a doka ya kamata a ce irin su an kama su suma an musu hukuncin kisa an kashe su abin nasu ya yawa ne irin yadda suke ta kashe al'umma kara zube <clears throat> idan yanzu a halin ma yanzu da ake ciki ba za ka baka da halin daga nan ka tashi nan za ka yi tafiya zuwa wani wuri hannunka daga ba idan za ka yi tafiya a da yaushe kana tunanin akwai kidnappers ko kuma irin su Bello Turji wanda kawai za su zo kawai su kashe ku da banza kawai su tafiya su abin ko a jikinsu ka duba ka gani suna ta kashe mutane iya tsawon shekaru amma ko a jikinsu babu shi gaskiya wannan abin sai dai mu ce wannan gwamnati ta Najeriya ya kamata ta ɗauki mataki kan waɗannan abubuwa da suke gudana saboda kashe mutane da ake ya yawa bayan nan za mu ci gaba da ƙara samu ku wannan hira sai ku ji abin da ya ce magana shi ta ƙarshe game da wannan tattaunawa da aka yi tashi. Atte suna cin hanci sai ba ka da laifin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza ba ka da laifin komi kaddam in ka tambayi ka sai a ce ma karmami karmamin gona a yanke ma hukuncin shekara goma ko a ce ka bada dubu ɗari biyar mina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri kare da rai ba kai kuri ba ni na ina iya baka tabbaci kabban qur'ani nan duk ina iya rancewa duk shi ɗaya mai shinkafi ya sani duk wani hakimi da shinkafi ya sani uban ƙasa kwakai kurya ya sani uban ƙasa kwari ya sani na saboda karmamin gona na rance da Allah ya shekara bakwai yana shekara da mutum guda ce karmamin gona wangan kabban qur'ani na ina iya rance ma shi yana ni yana shari'a hmm. shekara bakwai karmami wanga na gona wanda zaka azo ga kai hmm. duk kotun Najeriya har Abuja ba in ga bai ba don Allah ya adalci ce duk da in an ka zo na rance da Allah ina waya sahiya gidan mu mun saniya 40 ko 100 misali amma sai da ni gane su nage 20 yau a ce wanga sarki ya yi san mati ka yi yau a ce gobe wanga ya yi abu rubuce ki ba aje ba ƙarya ba ce su ga sarakunan da ni faɗa ma ka je ka bincike shekara bakwai wallahi ina iya baka wani tabbacin ina iya baka kuma ina iya kawo wanda an kai shari'a tun ban da wayo aka yi hannu wa sannan nan magana gonaki da an muna noma duk ƙasa ƙasa gaba in ga uwaye ba su zo wurin shari'a ba sannan shi ɗaya ne shinkafa mai zan ma faɗi ban gada mai shi ba abin da bai san da shi ba sannan ya san mu lokacin da uwayen mu na zaune wurin nan ba barayi ba ne ko ba a taɓa kawo mai wani ɓarawo wurin nan ba suka je suka kai muna shanu birni suka kashe muna kanni suka tozarta mu to mu me rage gari ba ka da wata hukuma da za ka kai kuka ba ka da wani wanda za ka zo ka ce ma wani taimaka ba sai dai kai ka za hannu kai ta kuka ai kullum gajiya ka kai da kuka dole ka tsaka shahi hawaye kai tsaye ce hakka kai ga nadin sarauta yau duk sarkin da kaka so hakimin da kaka so nadawa kana iya cire hakimi ka nada hakimi shin gaskiya ne a kawo garin da na cire wani sarki nin nada wani a hidda batun siyasa ko kuma a hidda magana banza mm. yanzu ai akwai mai gari na wanga gare mm. a tai a tambayi a samu mutane su je su tambaye shi turjiya zuwa gare shi ya cire mai sarauta sannan magana sarkin gangara da aka cewa na naɗa wasu na naɗa wasu sarkin na yaka kwana wannan naɗa gangara ko koce yake gihi su mutane duk masu wannan magana mutanen banza ne yan siyasa ne na koshe da abin da suka so suka hoyi saboda sun san dai ba don jama'a suke yi ba amma an tashi da Allah yana ta turji ya cire sarkin gangara ya ji ya naɗa wani ya yi ya yi to ina yake wanda ya naɗa wani ne ya naɗa wa ya kare wa zo an kai zaman da shi wa zo an kawo sarkin bisa fadar sarauta wa ce sarkin gangara bai riko wane ne kawo shi ce eh, wannan sulhu da yanzu kuke cewa a fito a yi kuna cewa a ne saboda bala'in da kuke ciki na sojoji da suke ta kashe maka mutane an ce kai ma an kama ka akwai lokacin da aka ce kai ma an kashe ka ko kuma aka ce dai inda kake ajiye makamai an kona wannan dalilin na operation na sojoji ne yasa kuke neman wannan sulhu? Eh, inda kai inda an kona bindigogin nan ba sanduna bane ka iskuri da su kuma baka isko ina kuka ba kuma nan ba shanu bane ka isko kusa garan ka duba baya na nan duka al'umma ne duk kuka kaga suna yi shi wanda ya faɗi shi a kamo shi ina ga turji yana kuka ya kamata ba gwamnati ta kame shi ta ɗaure shi shi wanda ya ya kamo turjin bai gode shi ba ya kamata hukuma in don Allah take ta kame shi ta ɗaure shi amma an ce an kone gidanka an kone gidana a an kone to ni gina garan gina garan balle kone gidana ga gina nake ga icce a gida gidana ni da karkashin duci ga icce hatto an kone ni ba haka ba gini garin banda ko buka banda ta ni wannan ni karkashin duci gidana yake kuma duk wanda zai ka tambaya zo kai na ya kai ka kuma an dai ne gidan iyayen mu wadanda ba su ji ba su gani kuma talakawa za su iya baka labari an zo gidajen mu can rubgage an kone yan hudan da ba su wuce haka ba amma wai magana an kashe mu da tsofaffi ce ina iya rintse ma da Allah da ya halicce ni wallahi na san abin da Allah kuma na san abin da alqur'ani ce ma ina iya rintse ma da shi dajin ga tunda wannan jirgin ke yawo wallahi tunda yake yawo wallahi wallahi ina iya rintse ma da qur'ani to jama'a masu masu sauraron mu wannan ya ce karshen tattaunawa da muka kawo da ku a cikin wannan hira tamu da wadda aka da Bello Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sai anjima ku.